Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTV ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Ina da bege na ceto ina murna, ina da bege na ceto ina murna. ni ina murna Yesu mai tedona zai. Jama ma sauraronmu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa a wannan fili namu. Filin nan ne mai tarin albarka, inda muke nazari, muke kuma bincikawa cikin maganar Ubangiji Al. Domin yawan Allah godiya domin ya ba mu wannan zarafi. To, bari mu karanto saƙonnin ku masu sauraronmu kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. Malam Zakariya Adamu, a biyu cikin jihar Borno, ya ce gaskiya rediyo yalwa ina tare da ku, kuma har yanzu, ina so ku taimake ni da addu'a saboda gidana babu salama. Malam Zakariya Adamu, a biyu cikin jihar Borno, mun samu saƙonka, Ubangiji Allah ya kawo salama a cikin gidanka da kuma gidajen dukan waɗanda babu salama a gidajensu. Sai masa Ibrahim kwana dutse Bauchi cikin jihar Bauchi, ya ce akwai Malan Salamun jila da ke son zama mai bi saboda aikinku, yaya za mu yi kenan? To, masajan Ibrahim Kwanar Dutse Bauchi, za mu tuntuɓe ka mu kuma gaya maka yadda za a yi domin shi ma Malam Sala e kai ga rai madawwami ta wurin ban gaskiya. Domin yawa Allah godiya domin shi ne yake wannan aiki ta wurinmu. Sai musa Joseph Tukura e kuwa in garsu sabon garin kwai jaba cikin jihar Kaduna. yace ina tare da ku kowace safiya kuma ina so ku sa ni, cikin masu ba da naira dubu ɗaiɗai taimakon bishara ta rediyo, domin kai bishara har ga harsuna ashirin. mu su su tukura mun gode, mun rigaya mun turo maka in ma baka samu saƙon ba sai ka ƙara tintiɓa mu. Muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai Malam Idris ciro ma, ciro ma cikin jihar Nasarawa. ya ce, Gaskiya ana jin daɗin shirye-shiryen ku, shin Allah yana da ɗa, kuma yana da mata, shin Yesu ɗan Allah ne, shin Yesu Kirista ne kuma ko Musulmi? Tumala Idris romawa mun gode da wannan saƙo, mun taɓa karanta wannan saƙo naka? amma dai zahirin gaskiya mun gode domin kana jin daɗin shirye-shiryenmu. an ce a cikin tambayoyin ka ce shin Allah yana da ɗa, Allah ba shi da ɗa irin na mutum, amma Allah yana da ɗa wanda ya haifa ta wurin ikon ruhunsa mai tsarki, ya sa kalmarsa cikin cikin Maryamu aka haife shi ya zama mutum amma ba tare da jima'i irin na ɗan adam ba, don haka ɗana Allah ba irin ɗa ne na mutum wanda sai an yi aure ba, don haka ka gani. amsa ka ta biyu Allah yana da mata bata mata so ba, domin in kai, kana ganin Allah ba zai iya samun ɗa ba sai ya yi mata kamar yadda kai kake yi ashe bai bambanta da kai ba kenan, ka san ko ɗan adam mai zunubi ne, bai kamata ma mu gwada kanmu da Ubangiji Allah ba. sannan kuma ya ce, Shin Yesu ɗan Allah ne, na rigaya kuma na amsa maka wannan. Ɗaya tambaya cewa, Shin Yesu Kirista ne ko Musulmi? Yesu almasihu shi kalmar Allah ne, shi ne kuma ya kawo addinin Kirista, amma shi ba musulmi ba ne domin musulunci tsakanin shi da almasihu ya fi shekara ɗari biyar da wani abu, wanda mun sani, ai, musulunci ya zo ne lokacin Muhammadu, don haka, Yesu almasihu shi kalmar Allah ne, shi kuma Ruhun Allah ne. wanda zai sake dawowa wannan duniya wata rana. Zuwansa na farko, ya zo ne domin kiran jama'a zuwa ga rai ta wurin bangaskiya, zuwansa na biyu kuwa, hukunci ne domin Allah ya ba da ikon yin hukunci a sama da ƙasa a hannunsa, don haka in ka zo gare shi yau, ka gama samun rai ta wurin bangaskiyar da za ka yi a gare shi. Kamar mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari, girma da yabo. daraja da tsarki sun tabbata naka ne har abada ya Ubanmu na sama. Mun gode ma domin ma sauraronmu, mun kuma gode maka domin tambayoyinsu mun ba da gaskiya kana ba su amsa, ka ci gaba da wayar da kansu, da bude musu idanuwa na ruhaniya su gani da kunnuwa na ruhaniya su ji su fahimci nufinka, wanda ka yi cikin almasihu, su ma zo su iya samun rai, rai na har abada. Muna da domin musa Zakariya Adamu, gidansa ba salama, Allah ka kawo salamarka. Muna da domin shi malam Salamun Jila, yana so ya ba da gaskiya ka kawo wannan dalili ya Ubangiji domin ya iya kaiwa ga rai madawwami. Mun gode ma ya mai tsarki mai iko domin nazarin nan da za mu ci gaba, ka bi da mu ya Ubangiji domin iya kaiwa ga cika saninka. waɗanda ba su sanka ba su sanka, waɗanda suka sanka su samu ƙarfafuwa da ginuwa a cikin sunan Ubangijinmu, Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu muna nan a cikin littafin Romawa, yau za mu tashi a Romawa Sura ta bakwai, aya ɗaya, zuwa aya ta shida. amma za mu iya tunawa cewa nazarinmu na baya ya yi mana magana ne a kan mu bayan adalcin Allah ne, ba kuma bayan zunubi ba, don haka zunubi ba shi da wani iko a kanmu. Rayuwanmu muddin muna cikin Ubangiji, Ubangiji yana cikinmu, za a ga halin Ubangiji ta wurin ayyukanmu. Don haka wana. cikin almasihu kai ba bawan zunubi ba ne, har abin takaici. mutane da yawa za su ce ga su masu bi ne, amma sun rasa yadda za su yi da wani zunubi wanda ya gama mallake su, ɗanwana, ka kai ƙarar kanka ga Yesu almasihu, zai sake ka, zai canza ka, zai kuma sa ruhunka ya sa ka zama ɗa mai biyayya domin kana ƙarƙashin wannan alheri, wanda Ubangiji, Alam ya yi a cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. To, za mu karanta Romawa Sura ta bakwai. Roma Sura ta bakwai aya ɗaya za mu karanta zuwa aya kuma ta bakwai. da magana Allah, ta ce, To, ya uwa, ko ba ku sani ba shari'a tana da iko a kan mutum, muddin yana raye ne kawai, da waɗanda suka san shari'a fa nake. Misalin mace mai aure shari'a ta ɗaure ta ga mijinta muddin yana da rai, amma in mijinta ya mutu ta kuɓuta daga igiya auren kenan, don haka muddin mijinta yana da rai in ta auri wani sai a kira ta mazinaciya, amma in mijinta ya mutu, ta kuɓuta daga igiya aure, ko da ta auri wani kuwa ita ba mazinaciya ba ce. Haka kuma ’yan'uwana, kun zama matattu ga shari'a. ta wurin jikin almasihu domin ku zama mallakar wani wato wanda aka tashe shi daga matattu. domin mu ba da amfani ga Allah, ai, da, sa'an da muke zaman halin mutuntaka muguwar sha'awa wadda faɗakarwar shari'a take sa a yi, ita take aiki da gaɓuɓinmu ta wurin haddasa mutuwa, amma a yanzu, mun ’yantu daga shari'a, mun mutu daga abin da da ya ɗaure mu. kenan, har muna iya bautawa Allah da sabon rai da ruhu, ba da tsofaffin rubutattun ka'idodi ba, to me kuma za mu ce, shari'a zunubi ce a'a ko kusa, amma kuwa, duk da haka, da ba domin shari'a ba, da ban san zunubi ba. da ba domin shari'a ta ce kada ka yi ƙyashi ba, da ban san ƙyashi ba. Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka amin. To yau, a cikin nazarinmu za mu ga shari'a kwatancin aure, ƙiyasi, kuku ka'ida da take cikin aure a ƙarƙashin mace, wadda mijinta yana da rai, da kuma abin da zai faru in ya mutu. Tunan mun gani. Bulus ya kwatanta mana shari'a da kwatancin aure a cikin Romawa, Sura ta bakwai za mu bi dalla-dalla mu gani, nan an yi mana magana, mutuwa ga ikon shari'a da kuma dabarunta. Aya ta fari, an ce, Ko ba ku sani ba, shari'a na iko da mutum muddin yana raye kawai, da waɗanda suka san shari'a nake magana. Tuna mun gani Bulus ya fara Sura nan da tambaya kamar yadda ya yi a Sura ta shida, amma yana magana da masanan shari'a, akwai abin da dukan mutane suka sani, ko sun gaskanta Yesu, ko ba su gaskanta ba, ko su Yahudawa ne ko su al'ummai, ga abin da dukkanmu muka sani, wato, shari'a tana da iko a kan mutum iyakar ransa, abin da Balaz yake nufi, da kalman nan shari'a ita ce shari'ar da ake da ke kan mutane, wadda take iyakar ransu take, nan kuma tana nuna musu, yadda za su zauna da juna. domin shari'a Allah da ke da hukunci a kansu, ta nuna musu yadda za su yi rayuwa ta ƙauna. Ga misali, Isra'ilawa suna cikin ikon shari'ar Musa, wato a taura, suka yi ƙoƙari su yi su bisa ga abin da ta nuna masu iyakar ransu. ɗan wana, ai, mutum yana raye. shari'a ta ɗaure shi, in ya mutu kuwa shari'a ta kwance babu wani iko a kansa. Shi ne abin da manzo Bulus yake so ya nuna mana, ka gani da kai tun da mun mutu cikin almasihu, yanzu fa ba ƙarƙashin shari'a make ba, amma muna ƙarƙashin adalcin nan na Allah. Sai Bulus ya ba mu misali na mace, ya misalin mace mai aure. shari'a ta ɗaure ta ga mijinta muddin yana da rai, amma in mijinta ya mutu, ta kuɓuta daga igiya auren kenan. Ga misalin aure, don kowa ya san ka'ida aure, mace da aka ɗaura mata aure, a ɗaure take ga mijinta mai rai, kuma bisa shari'a aurenta yana nan, iyakar ran mijinta. amma in mijinta ya rasu, to an sake ta daga hukuncin shari'a kenan, domin babu yadda za ta yi ta ci gaba da auren wanda ya rasu, to ka gani a nan? Ya nuna mana kamar yadda igiya aure tana bisa wuyan matar da mijinta ike raye, to haka nan, kwatanci ne na shari'an nan ta Ubangiji. amma adalcin Ubangijinmu Yesu almasihu wanda muka samu ya nuna mana yanzu mu fa mun mutu ga shari'a, mana rayuwa ne ga almasihu, da shike muna mace ga zunubi shari'a ba ta da iko a kanmu, yanzu muna ƙarƙashin alherin Ubangiji Al, kamar yadda mace, muddin mijinta ina raye shari'a ta tabbatar da shi mai gidanta ne, da zarar ya mutu. shari'a ta tabbatar da cewa tana da ’yanci. Aya ta uku, sai ce, Don haka, muddin mijin tana da rai, in ta auri wani, za a kira ta mazinaciya, amma, mijinta ya mutu, ta kuɓuta daga igiyar wannan aure, ko ta auri wani ma ba za a kira ta mazinaciya ba. sai mu gane, ba a nufin yi mana koyarwa a kan zancen aure a nan, amma ana nuna mana magana ne game da shari'a aure, don ta zama kwatancin, abin da ni da kai za mu iya koya game da wancan shiri na shari'a wadda Ubangiji Allah ya bada. Tunan mun gani, kwatancin shi ne in mace mai aure, ta auri wani daban. tun mijinta yana da rai to za a ce da ita mazinaciya, in kuma mijinta ya rasu ne, sai ta auri wani, to, ko ta yi wannan aure bayan rasuwan mai gidanta to ba za a kira ta mazinaciya ba, shari'a aure, mata da iko a kan ta kenan bayan mijinta ya rasu, to haka yake, ni da kai. ai, shari'a ba ta da iko a kanmu domin mun mutu ga zunubi, yanzu muna rayuwa, ga Ubangijinmu Yesu almasihu, don haka, ni da kai ba bayi ne na shari'a kuma ba, amma bayan adalcin Allah ne kamar yadda muka gani a nazarinmu na baya, cewa mu bayan adalci ne, wannan bayan adalci kuma yana tabbatar mana mu ba bayan zunubi ba ne don haka bai kamata mu ci gaba da yin rayuwa cikin zunubi ba, domin ba shi ne yake mallakanmu ba, mu mallakar Allah ne, mu kayan aikin Allah ne, don haka bari mu yi rayuwa. irin ta waɗanda sun tsallace wa shari'a suna ƙarƙashin adalcin Ubangiji Allah. Kuma, aya ta hudu. ya ce haka kuma ’yan uwana, kun zama matatu ga shari'a ta wurin jikin almasihu, domin ku zama mallaka wani, wato wanda aka tasa daga matatu, domin mu ba da amfani ga Allah. Abin da ake nufi da jikin almasihu shine mutuwarsa, mutuwar almasihu kansa gama jikinsa ne ya mutu. ta wurin mutuwarsa an sa ni da kai, an matar da mu, wato, an maishe mu matattu ga shari'a, to, tambaya ita ce don me, domin a haɗa mu da wanda ya mutu domin mu, ya kuma tashi domin ya kubutar da mu, ba wai a haɗa mu kuma ga matace ba. Amma aka haɗa mu da wanda ya raye bayan mutuwarsa? domin mu zama masu amfani ga Ubangiji Al, ba matace, ba dama mun sani matace, ya zama da amfani ga Allah, sai dai rayayye, amfanin shi ne albarkar Ruhu, wanda muka duba a cikin Galatiyawa Sura ta biyu, aya ashirin da biyu da ashirin da uku za mu iya ganin wannan, sanan ya ce, da sa'ad da muke zaman halin mutuntaka, muguwar sha'awa wadda take faɗakarwar shari'a ke sa a yi, ita ke aiki a gaɓoɓinmu, ta haddasa mutuwa. To, abin da ake nufi da wannan, muke zaman halin mutuntaka shi ne zaman na da. tun kafin mu gaskanta da Yesu almasihu wato lokacin da muke cikin ikon shari'a, muna kuwa ƙoƙarin mu kiyaye shari'a da aka nuna mana, da ƙoƙarinmu ya zama na ayyukan jiki, Habul zai ce, kamar yadda da can kuka miƙa gaɓoɓinku, ga bautar rashin adalci a cikin Romawa Sura shida aya goma sha tara. da kuma sa'ad da kuke bayan zunubi, a Sura shida aya ashirin ta Romawa, ya ce, Da muka bauta wa jiki, mana kuma bin burin jiki, mana aikatawa bisa ga kwaɗayin zunubi. Tubulus ya yi magana a nan kamar yadda ya riga ya yi mana magana a cikin Romawa Sura shida, aya ta ashirin da ɗaya, ya ce, Amma yanzu. mun ’yantu daga shari'a, mun kuma mutu daga bin abin da da ya ɗaure mu kenan, har muna iya bautawa Allah da sabon rai ta ruhu, ba da tsofaffin rubutattun ka'idoji ba, kaɗan wana, lallai Allah ya yi mana babban alheri, ya yi mana babban aiki, inda a nan mun gani. an gama magana a kan kwatancin shari'a aure, mun ’yantu daga shari'a domin mun mutu ta gare ta, ta wurin mutuwar da almasihu ya yi, daga nan gaba, shari'a kuma ba ta iya riƙe mu, ko kuma ta kama mu, kamar yadda mace ta kwantu ga shari'a aure, saboda mutuwar da mijinta ya yi. haka yake gare mu ɗan uwana da ’yar uwata a cikin Yesu almasihu an kwance mu daga ikon shari'a, wanda da ya riƙe mu. A cikin shari'a mun ga an lissafa mana abubuwa waɗanda lallai sun fi ƙarfin ma'aikata su mu iya kaiwa wurin Allah. Yanzu, muna hidimar Allah da sulhuntawar da muka samu, ta ranmu ta wurin ikon mai tsarki. wanda yake zaune a cikin zukatanmu. Mun ga, an yi magana tsofaffin rubutattun ka'idoji, su ne mu na da, lokacin da shari'a take iko da mu, tana ka da mu, mu kuwa maƙiyan Allah ne. amma yanzu cikin alherin Allah masu ƙauna Allah ne mu domin mun game da ƙauna Allah cikin Ubangijinmu Yesu almasihu wanda in ba a cikinsa ba, babu inda ake samun wannan. Don wana, ga inda ake samun jin ƙai, ga inda ke samun alherin Allah, ba magana neman lada. Ba magana waɗansu ayyuka kyawawa, amma cikin alherin Allah, muka samu alheri, bisa alheri a cikin yalwar Ubangijinmu Yesu almasihu, gara ka zo yau, kar ka bari sai gobe, kar ka yi ta fama da kaya, babu kuma wanda zai sauke maka alhali ga wanda ya riga ya saukewa waɗanda suke so a sauke masu. Lallai, godiya ta tabbata ga Ubangiji Al, domin abin da ya yi mana cikin Ubangijin Ubangijinmu Yesu almasihu, yanzu mu ba bayi ne ga shari'a ba, yanzu bayan adalcin Allah ne, kuma mun sami rai madawwami, ba ƙarƙashin hukuncin Allah muke ba, amma ƙarƙashin jin ƙannan da na Ubangiji Allah wanda cikin almasihu ne kawai yake samuwa. Aya ta ƙarshe, aya ta bakwai, ya ce, Me kuma za mu ce?’ shari'a zunubi ce? A'a, ko kusa, amma kuwa, duk da haka da ba domin shari'a ba, da ban san zunubi ba, da ba domin kuma shari'a ta ce kada ka yi ƙyashi ba, ai, da ban san ƙyashi ba. ɗan wanan, amfanin shari'a shi ne, ta nuna mana kasawanmu, da kuma nuna mana cewa ba mu iya zuwa wurin Allah da ikon kanmu. ba mu iya zuwa wurin Allah da hikimar mu ko dabaran mu ko wata iyawa mu. domin shari'a tana nuna mana ba za mu kai wurin Allah ta wurin kiyaye ta ba don haka mana buƙatar wani abu na Allah. Wannan abun na Allah da muke bukata shine alherinsa, alherin nan na Allah shine ya yi mana maganin shari'a. domin ɗan uwana ina so ka sani babu ɗan adam wanda zai kiyaye shari'a Allah ya kai ga rai madawwami. Duk da mun sani, a lokacin da Yesu almasihu yake duniya, wani managarci, wani mai arziki ya zo yana tambayarsa, Malam managarci mai zan yi in rai madawwami, Yesu ya ce masa, Da me kake kira na managarci, ai, babu wannan managarci sai Allah kaɗai, amma ka san dokokin, ba za ka yi zina ba, ba za ka yi sata ba, ba za ka yi kisan kai ba. ba za ka yi shaida zir ba ka ba da girma ga mahaifinka da mahaifiyarka, ya ce wa Yesu Malam, waɗannan dokoki fana kiyaye sitin tun ina rayi yanzu menene ya rage, to ka gani anan mun iya ganewa cewa ya gane duk da ya kiyaye dokoki har yanzu yana buƙatar wani abu, domin da dokokin nan suna da tabbaci. da bai ma tambayi Yesu almasihu ba sai ice wa Yesu to har yanzu me ya rage, sai Yesu ya ce, Je ka gida, ka sai da mallaka ka, ka rabawa gajiyayyu, sa'ilin nan ka zo ka biyo ni, za ka samu wadata a sama. Ya tafi gida yana baƙin ciki, domin shi mai arziki ne ƙwarai da gaske. ya je dubi almajiransa da waɗanda suke kewaye da shi ya ce, Da ƙyar masu dogara ga dukiya za su shiga mulkin Allah, ayya mafi sauƙi, raƙumi ya bi ta kafa allura da mawadaci ya shiga mulkin Allah, ɗan wana, in ka mai da duniya ta zama komai a wurinka, musamman arzikin da ke cikin wannan duniya ka mai shi wani abu, to har yanzu. kana nan ga waccan matacciyar shari'a, wadda ƙarshe hallaka za ta kai ka, shi sama, ainan ta bakwai, an nuna mana inda an yi tambaya nan ne, domin kada kowa ya yi zato, an maida shari'a ta zama zunubi, an fara nuna mana, yadda shari'a ta bayyana mana zunubi a fili. ta wurin nuna wadda shari'a ta yi mana ne muka gane mu mun yi zunubi, domin shari'a ta ce ba za ka yi zina ba, ba za ka yi sata ba, ba za ka yi kisan kai ba, ka ba da girma ga mahaifinka da mahaifiyarka, ka kuma bautawa Allah da dukan ranka da azancinka, kada ka yi ƙyashin kayan maƙwabcinka. Duka da waɗannan abubuwa sun nuna mana a sarari yadda muke kasawa, don haka ba za mu iya kiyaye shari'a mu kai ga samun adalcin Allah ba, samun adalcin Allah, sai ta wurin shirin adalcin Allah wanda yake samuwa cikin Yesu almasihu. Na haka ɗan wana, lallai ni da kai. muna bukatar wannan adalci na Allah wanda yake cikin Ubangijinmu Yesu almasihu, ko da wasa, idan ka ce za ka kiyaye shari'a ba za ka iya kaiwa wurin Allah ba, shi fa, nazarin nan namu ya nuna mana cewa shari'a fa, lallai wata aba ce mai nuna mana zunubi da kuma yadda za mu nemi Ubangiji Allah, don haka ne ma, Nabi sha ya ce mu nemi Ubangiji cin yana samuwa, mai mugunta ya bar mu muguntarsa. ya komo wurin Ubangiji, zai samu jin kai da kuma alherin Allah, da koyau ɗanwana, idan ni da kai muna so, ga mun samu wannan adalci na Allah wanda ba ta wurin shari'a ba, amma ta wurin alheri mu kuma mutu ga zunubanmu, sai mun zo wurin Ubangijinmu, Yesu almasihu. Idan kuwa muka zo, mun gama samun wannan rai, rai kuma na har abada. Na ga wana ina gayyata ka, gara ka zo yau kafin gobe. don za ka iya makara a goban. Mun gode ma Ubangiji domin maganarka, mun kuma gode domin abin da ka yi mana, wanda hakika ta wurin shari'a ba za mu iya zuwa wurinka ba sai ka aiko da almasihu wanda ya zama alheri gare mu, ta wurin bangaskiya muka zama ’ya'yanka. Ubangiji Allah ka riƙe mu cikin wannan bangaskiya ka kuma kirawo waɗanda ba su kai ga samun wannan bangaskiya ba ya Ubangiji zuwa ga rai madawwami. a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu, amin. To, mu a madadin injiniyanmu, Lawal Sama'ila Matu Sambunni, ni rarren yawa hutsi ga nake cewa Ubangiji ya samu sake saduwa a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas. biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa. akwatin gidan waya 465-465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.